لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا kada ku kira wa kanku hallaka guda ɗaya a yau ya ku kafirai ku kira hallaka da yawa amma dai ba za a amsa muku abin da kuka nema ba a'a za ku wanzu a cikin azaba mai raɗaɗi ku dawama a ciki